'Yan uwa ɗalibai almajiran Said Ibrahim Yaqub Alzakzaki Hafizahullah da ke karatu a birnin Karbala da ke Iraq sun gudanar da taron tunawa da cikar waƙiyar Kudus shekara goma. Taron ya gudana ne a ɗakin taro na makarantar Ma'ahadu Harisul Anbiya kuma ya samu halartar shugaban makarantar Sheikh Ahmad Amili. a matsayin ɗaya daga cikin masu jawabi. هذا التوحيد النظري الذي رأيناه في سيد الشهداء عليه السلام في يوم عرفة من بكائه وعبادته وقربه وطاعته وإخلاصه وصلاته ودعائه وقرآنه وغيره من المعاني العبادية an gudanar da karanta takarda mai ɗauke da abubuwan da suka faru yayin waƙi'ar wato paper presentation daga bakin ɗan uwa Malam Ibrahim Kudan. waƙi'atu wata sarati yau mai kudus al'alam fi Najeriya fi Madinati Zaria a alfain wa arba'at ashar. Taba, wajen tattarugu ila silbin modo, ba sa أن أذكر نبذة تاريخية لحركة الإسلامية في نيجيريا وأقول إن الحركة الإسلامية في نيجيريا التي يقودها سماحة العلامة المجاهد الحقيقي مولانا الشيخ إبراهيم يعقوب الدبدكي حفظه الله نعم طبعا هذا التعبير يعني المجاهد الحقيقي صدر من سماحة Sayyid Ali Al-Khamnayi علي Wa Alladhi الله والذي Mujahid al الحقيقي sannan aka gabatar da jawabi da harshen Hausa akan tasirin shahadar su Shahid Ahmad a ciki da wajen harka wanda ɗan uwa Malam Awwal ya gabatar. Muka duba za mu ga daga tashi daga shahadar su ne ya zama cewa harka ta ƙara shiga ma'ana cikin international communities ma'ana communities din da suke waje na duk duniya suka ƙara suka ƙara harka a matsayin wata wani abu da yake wani motsin da yake faruwa a afirka before now akwai tasiri amma bai kai kamar lokacin da 'ya'yan jagora suka yi shahada ba ya zama cewa international communities sun zo sun aiko da ta'aziyya da sauransu daga kasashen waje kamar irin daga pakistan daga india daga lebanon duka sun zo ma da kansu wasu sun yi ta'aziyya wasu ma eh, ka saka turo wasu kuma daga lokacin ne su ma suka fara suke ma akan afirkan gaba daga bisani aka gudanar da waƙoƙin juyayi da kuma kallon wasu hotunan tarihi na ita waƙi'ar daga ƙarshe aka rufe taron da addu'a aka sallami 'yan uwa جيش الله قيل الموت أنا موتنا الشهادة قيل الموت موتنا الشهادة جهادنا حسيني قائدنا الزمزكي جهادنا حسيني قائدنا الزمزكي karshen ƙarshen rahoton kenan nasir tukur illela abs daga karbala